بالله من الشيطان الرجيم سورة الممتحنة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لنكي سنقصا تم من هجرة أجينا أدوكم ونعطب تم في الله سورة الممتحنة ولا كان سورة الممتحنة بالكسر أو بالفتح سكهما انتنا لغنا وهكذا سورة مدنية الله سبحانه وتعالى أتي بسم الله أجمعت الله تغنى ديما مورانا غنو يتاتغ كانو ديما الرحمن كان ينما يروى الجنون كان الرحيم كان ينما كنيا نانا كتا يمما يمما غنا غلونا نيما كي فوقها كم قبل سورة الممتحنة تردري أدنك آيوهانو بها كنكيا إيان قصابون كان حافظ بن أبي بلتعة يلقى كنيا قصندي قاغر صحيح البخاري لا تنن صلى الله عليه وسلم dimma kebe quraytunu ngara akata na buganda ga daga madina anyangino nga mahijran tina tumundi ada hudaybiya adi da sulhun da barnon. on tanga janna an gaja wa hakaza serebe ga anga janna on ta de mana serebe ga o ga janna an ta de mana kunyi isluhunun nogondi be sui sugandendu aga lingu beda an naro fare lahidun aga lingu beda an naro quraish lahidun nogondi kenno kunga khuza'ata kullu banu bakr ikun kaga iro quraish lahidun idan khuza'a do faranga do me alayhi salatu wassalam banu bakr ikun kaga do quraish wa do me kambrangai wa kundunga anka adani banu bakr ado khuza'a horonni naga gelle jahila gum fakatinga mana nan kaso gajanga do minyani do me na gane idigindi ne gajanga kadi kan kutonga be su sonde menga kadi coron kari kadi coron kari kadi gi tangi sonno men mako ta bane quraysi la hinna lem ko ko ngani banu bakriya e ko tan ta gajangen ko to khuzaya nan kanu khuzaya na gaja gajangen kempa quraysi ka ga damaninya ila banu bakr be ma ti gajanyu ko ma aro gajanyo ke ho kandi iwa iwakaja ñigon dangane iwakaja ñoken kaka dangane i kunandi na kudangani kuna ina karen kunandi lemu kugaja alaihi salatu wassalam tin togo kundu ñema kibara ngarni kiña farenga alaihi salatu wassalam quraish garamugunanti in kiña farenga alaihi salatu wassalam ida abu sufyana girndi nanti kennalli katta farenga alaihi salatu wassalam anati hallemmaako warna abu sufyana سيد kinana وهكذا قال عليه الصلاة salatu أكد akan ligon ورن أم حبيبة habiba asar habenyani abu sufyana ya abu sufyana giri makka nalli madina agari madina adaga katta farenga alayhi salatu wassalam nanti oriya ogara keɓeña kenya futundeña ogara banu bakir dema nko ori anna hoka hoda annaga lahidunga anna hoka wa hakada ona laidu ke kurumba gondi bana summa ka kurja te tum pilliya anna nyam pa fama ka be ga dan Fara alayhi salatu wassalam ma abu sufyan jabi hoya adaga ka ta abu bakr ya ga ma jabi hoya adaga ka ta umar ya ken ka ma jabi hoya adaga ka ta ali ya na mo gon ko na dangani ali yu ga ati jabun ti abu sufyana ti ali dangana ati ni sasani demati langa ati ke ko ga kebe konnan dangani hakralla daga anna tangandanya korondo menagani gajanga be gano kella kannan tagu arawanya na nan na arawanya nan na hana ati ngana kenya farenga ntokono wa ati kenta kem me daga na ke kedabari abu sufyana mi muru hon kita asaganalli makka agari makka ada mogonko quraishunundangani atindin mogonko farenda amin jaabi hoy ibn abi quhafa abubakr ndin mogon ada amin jaabi bin alkhatab umaru ndin mogon ko nadangani agamin jaabi amma ndin mogon ko aliyu da kentu kunduro kunduwa quraishi kuttunta dangani iti aliyu amanjiidi hohoya maganta sangatanga baneata agara kadigame be kanda sangatanga baneya iga kanya mo di do joten do kanne ngata onu fare sallallahu alaihi wasallam ate sahaba nu nga ina mo tironde nya awamun dana daga makka wunyi na nya islamin de benga qala du'a nya alaihi salatu wasalam nanti allahumma khudh al-uyuna wal akhbar wala riwayan yuwa akhbar ka wala kane khudh al akhbar wal uyuna an quraish hatta nabghataha fi biladiha faranna ke duwa nganya nkama kibaru laga baka quraish maga anna yago laga baka quraish maga mogan junta lo quraish kamai de men nogon imma go ribare kita sirgam maga kitidi hube go daga na nanti awa o wakatiya kembere ma khudhil akhbar wal uyuna an fi fara alayhi salatu wassalam ada ke duwa ngenya agar ke duwa ngenya ya gare gwano nga horo honyeni wa hakada sahih al-bukhari nda gare ke to gonkon amma riwaya ni nyugonu kunga koni nanti ya gare ke to gonyani sarata ya gare ke to gonyani sarata kelli madina wa hakada ana galli hilla kafana nye ari madina sahih al-bukhari ta ken konni walakin riwaya nu nyugo na ka nan ta abi mun nyu ku benu ya kun kota dullan da kita he da ari madina nan ti faran da ngana alayhi salatu dullan da he ton din kita ku mun ka kun kara ta ta kare dullan bugin na he ton bugin na bani al-muttalib aro bani abdul muttalib faran alayhi salatu wasalam ada kunida nan ti na gareke ina iganden kina ina heton kaga bugai idi du ko ton chu su ko man tanyara kam falla aga le haga timbe hatib ibn abi balta'ata wa hakada akalna an le quraish nun walakin qabla bayga no ni banu al-asad kunan den ngado kunna amma kan tagal quraish nun amma kaza gani amaran tintunga kunna makkah riwaya nu ñugoatini amada axinu ken pakati wa makka nka meden hijira ñanalli madina wa hakada a seedi badri gajangen kaxaya kemberenga hato bin abi daga adagana dinaru tammikini yagarekeya nancagana le sara ñugo kine nantaɗo ken dagana akini quraisununga makka idan kusukahumante gellingata anta sahih lbukhari na lawarama sasa kunta sahih lbukhari ta tampeda do sahih al-bukhari riwayan hatu bin abi balta'ata ara len tarantini ya garen ya gare ke daga fara alayhi salatu salam ada ali yukri na zubair bin al-awam yukri na maqdad bin al-aswad yukri kusoro siki ay gonu ngon na katandin do karagandin kafai ka ka sahih al-bukhari tempe kwai ali yimma hadithan ali yimma garaga inna kenyi riwayanya hay farandi kun kire nanti kadaga ya garan nyugo awan nyugo men kamma wa ka ali hala da wa ka ali hala di kadaga a hakana dingira nyugo wati nunonda rawdatu khas dingira ke to nyani ken aganda kini rawdatu khakhiya le taran nyugo ya garake maka kadara ga gadalli anda mo gonda be sunya ga maka to gona gadalli ali zubair ado kotana ado miqdad idi mogo turonde nya ida setonu ngirndi bana sunati bananti hirndi mi ga daga na farengara ko mɔgɔ mogonɓe alayhi salatu wa wasalam ida yagaren ñiñugomen kamma dingira ɓe togongani rawdatu khah wa haka da aɗo madina mila naga milanu tambido honne gadañinonga ita dangani letara ɓe gam maga letaran ya ati letaranti ke maga iti letara ɓe gam maga kina tanti maga iti wallahi ma letara kino awanyira mun bakanga na letara keragang on tan to kono kenga nya birambe sahih bukhari riwayanti ya gara ke ka kanu ada letara ngara bugandi itorun naga kenna nya da letara ke buru intenye aga kanu birambe ada letara ke ada hoti bakke itorun naga inten no gondi na kiniya walakin riwayanun tana kunga konni nan tara letara ke bugandi minna iran ta hundira mana ngunan kanyam bange ada letra ke bugandi iran ta hundiranye kemrenga ido letra keri ido letra ngari da kin farenga alayhi salatu wassalam ida letra ngara ida ni letra nga gelle hafu ibn abi balta ataya madina awaka ta quraiti hilla ka pano be ganonga ni kibar ti farengundo ni alayhi salatu wassalam nanta awa mogo surontenya na awarni kattaxay awarni takkemanga kadaxa mogo surondenya kega ñabiranɓe farantina hakubu kiñea radiallahu anhu wa arda atina hakubu kiñea hakuburi faren jommenaxani hakub ti farendangani ati maxa jaw farantaha alayhi salatu wasalam man dangara ke golle ñangenga atin kunati alle fare mayasedi bakka silamaxun noxondi nkunati allahi kafira kun kanuye silama kun kamma nka hubedi leke golle ñannendi hogara hijira ñanna li madina yere marantintunni sukama num maga makka gana togo ñana wi marantintun tangana nkenta golle quraysiya nke banul asad nke do kuñanda kunanden kinime imarantinte hetinga nkanoa higananye maga dagi mare muku karnonga ke kannen mbanandilladi kenga kafira ko kanu herte de gaete maren tin tuku hinne mbane ndanya kuresu na kengari inati a haku bo onin tagallo igoya me hinga nyana hati ndaya ndale tarali ti sugo na soron to kono kenga manya ti hoya haku bu gara tadi ga ko birande umar radiyallahu anhu ati faran nan sallallahu alaihi wasallam ate da'ani abrubum unuqa hadha almunafiq ndogono nganna ke munafiqin ko lan kutuba kanonga fara alayhi salatu wassalam umar gara ka konfirambe ate umar dangani وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال فقد غفرت لكم أتي عمر من أنت من جندني ame wadi allah subhanahu wa ta'ala sedi yemmun kamma yemmu kubenu gara ga badri ga janganga allah subhanahu wa ta'ala ti kundangani ho gara ga badri nyam pa su ko man temma allah ga yam pasoro go makan nan tar ga badri ga janganga antin na kenyin ko lanya kutu umar anta ke kan nan kutu riwaya nu ni na ko nan masahul bukhari ta kan konni nanti paranga ra ke konu ko umar radhiyallahu anhu awwa aya kan jimbu ko awwa idan fara alayhi salatu wassalam ayan fabaka haqidu maga amara ga ti junubu kaya irwaya ni nuga konni nanti faran ta alayhi salatu wassalam siram ma jaradin danya haqidu kamma ina to gono ngayan pamaga idan na bi bal ta'ata akka salli wa hakana kai wa hakada nan ta gado halleya kenan mai ni ko ne hada maran men ganyaonya ma'asum ga tangana utunde nyana wajib nyal kota gelu kota nanga sujunda nyana sirabe ga heregunu nangiri makka na lu madina nan daga badrin nga jangen na kemme kana kenya putunda ga hawa dutugunwa munafiqe ga yadi allah ga yam fasro gelu ma kana gelu kunyu gonwa walakin hada maram men yana putunda ga putudni faran yam pama kembra o ga ga be ha kene ke gelu sirabe ga na putunda nya on ma araga tikemba ne on araga ti hosuru kwai faran bisa tawa da ke konya da ke konya da kanya da kanya ja den nya ga wasru benu nya anna tin kha futun nan na kita dingiran ne ya walakin amma gana maran manya ko gidan nya gana kan ta junubu nya na kan nya no ma futun diga be ya tano ni ga galle tano ndi rahimahullah ngatan ganda nya na ta kaman to gonga ada futun nan ya dingiran ni boy walla kan ga ira tere go futun den kona da nani. ati kam pete bi ada hatibu dalgatte ta ati hatibu futundi do halla allah yampamaga gellagana kegagani futunde ñe jamanna ñampati allah ya ina allah ñaga allah ñampiga maga futunde banani keta serentogara futunde da idan hatibuna bi bal tata aki sampo deppinne ñaga kene keya ya ayuha alladina amanu ya ku ñemmu ga tongondi la tattahidu kamaga tigindi mana kama kallagandi kama ka tigindi aduwi nki allah subhanahu wa ta'ala qonnunga wa aduwakum adaga kum mu'minu ka qonnunga awliya kama ka kuntigini nya bil sallemuya ninya kananuya ninya menjanguya kama ka kenda bari nke qonnunga ni kudaga kun qonnunga ni ko be kunga ni kafir kafirnunga kama ka kuntigini nya bil sallemuya tulquna aga kunga aga ga warande nyana mana aga ga sedinde nyana kamo ga turuna num pankanga kamananti amana ni maniere aga ga kinyandinde nyana wado hada tulquna kenanti aga ga kinyandinde nyana tulquna aga ga warande nyana elqawni ma asulinni kannanga na hohoten cedi baka kammundi ana hohoten an kittendi anna sedi kata munyanga watini kadangani al ilqa arabun kanna lugan warni hika kote allah subhanahu wa ta'ala hagara kawantanna ko hi kote nya hi kote ke be gamma kammundi angara warani kata munyanga wa hakada kanya mogodi turquna aga kunga sedindini na warandenya ilayhim kata ikunga bil mawajjati tiqanenga aga faren kibaru mutuna kun kinyandiya nanti mani sababu dangani kudo ken nana sababu ya aga ga men nari sonno men wado hada ken o gana tibaru ke sababiya ay bi sabab talab al mawadda fi qanu murunden sababunga amma o gana tibaru ke le takid tulquna aga warande nyana ilaihim katiya bil mawaddati tiqanuenga mana aga kibaru kukinyandiniya tiqanuenga wado hada walakin annagati sababu kenyande karlemandangani kenyane mulasarti tufduna ilayhim bilmawadda فتخبرونهم بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وسرائر المسلمين aga warande nyana kati kunga ti faren kibarunga agana warande nyana agana kibaru ku kinyandina timaniya bil mawadda ti kanu murundenga ikunna kudina aga kanu وقد كفروا الله سبحانه وتعالى تاغيغا يكون الكافر ناغو بما تيوم روكبه جاءكم كنغراكم من الحق قلتموما يكون كافر ناغو تيوم روكبه غراكم قلتموما farendo sarea be gari mufassiruna ñugoti kenni kannanga kenni qur'anu ye ikun kafir naxu ti qur'anu ya idan onati kafir naxu ti tongunga lemanankaxunga ke farenga qur'ana immeya ke sukohunante ngarno tengu ke ya la kafir nun ti bane ke gondi wa la iji na kannanga yukhrijuna rasula iwa ke farenga iwa ke mbugandini bakam makka gondi wa iyakum adagakum muminunuga kun kaga ya la serebe gara akun nan kawana kame muruken kamannewa serebe ga faren katana bakam makka gondi serebe gaga ku mu'minun ga katana baka maka no na kan na ken kaman kanwa farenga baka ko tambe alayhi salatu wassalam nan bugu maka na daga madina akku sangil lenyen walakin ni nyugo bugu mo go angana kentu tanni faran ka bugu mo go nan kota kentu ko mantenga abun salama aga hijira nyana ko tambe nan girin maka na daga madina adi yakkan kiru ummu salama na ñogomen mogon curondi na seturon mogon curondi na setundi ñogomen kamma naremmen ntaga jondi nalle ñugon taga jondi nante wayna hijiranya yagara kega dungante ñeng abu salama ikun kabila ñani banul asad amma ummi salama ikun kabila ñani banul mughira kenga ñabe ame banul mughira ri ite an ñimme gonoranta kattandangani me an ga tingando ku hoyahare keɓen daga ken sadagana ken sada madina ke tokkoyrea ida force na katama na ya yakkellagay hoyahare kena kellagay kengaña biranɓe abu salama ken ñimme daga ati kenten jiran tokkono ti ya yahare do len kibareya kengaña biranɓe agaga kabila dun ko banul asad iga jirinalli igari ti banul mughira da itaga ho ya garen na ga galle mo o ko ga galle nyugo no ya galle anta to ka gare aga ho ya garen maka ida me hutu lemme kai um salama imme wa konni nanti mani mahube gani koya lemme ke kitenga ma kitenga baka golle i golle no gon ma kitenga baka i golle no gon mana ma kiteke ga baka idan lemme ke hutunu lagarunga idan lemme to ko haben coron maka igara lemmen togo haben coro maga biranbe yagare keda manenya sasa hinu sikkida kita mm-hmm. ida kuma hijiranga ida di kina hata isaga gadi ida di remmen pata kesuma mayengai ada nya kita daga na ta ko tan kullanya di maka kam pallunga gelli suba manne ga wunu ko ta to ay meti sina walla ida rabu be na kan ngatin to sina ya inta kirana kompondi ida kana ta ko tilanya di do yangame ida miri ni tire ida mun din daga dikina bata madina ida kawa diran takinye ana meta ko ta siya ganji ma ko ta go ko ga dangina galli ida bila dun ko ko di mana galli har ke kabla dun ko kan na da ngara ne na raga daga katti ati ke be ha ko da ha ta o da garan pata hakra sira mhm. ona waran daga kenta sunta ga ke tore kunduwa iti yabo ta ko na warandaga banu la asa daga gara ke mu gubiran be daga relle nyugo mu ti sa sa nga daga na ella alle nyugo mpai are nyugo ta ga ka tai sa sa banu mu gura ta da ito ku taran to ma ga dan tunji in kan nyi me ba ne daga daga nan mu gon turon dan nan daga ati alhamdulillah nyi ra mun dunu aya garin ma ka din se to mun dunu ni mo gon turon da di ran nyugo nan ce tu nyugo nan kam ma ni ran nyugo ta ga i jondi na madina tillam mundu sera sunta kahinai abane dira ñugon bane sikkandinne allah ida killellaga kundunye miɗo usman bunu talha bunu abi talha miɗo kenga gemme a kota kenni hilla kappana ñamaro silamagun nogon iga gama timmin naga atingaraganin kina sagata madina e do kona do dome atin milla ñugo kani sikkandinne allah awati basunta din kewantuncini hilla kappana ñahay kene ummu salama ti ikuna ima terengari duncenga ngani ay ternden nogondi kiiden nogondi kuresi nogondi ko ceygo mogo anamani ñanana ñugome ke gesunutiya idan kawayan kana nukuɓe ana ñogomen tusinde agana ñogomen tusinde hilla kapana ñahay ana latono daga sigittetenga igana yankabiranɓe anara ana ñogomen laga ana kirgunga sa ana daga ñogomen ngara iga dingiranga ay mena itte ñugomunda ana taxani ani ke togo iti banengure gira hati ngana kinya hati ndana daga nyogo men kirgalla yo gumu tun ni rai andi mo gon tiro nana nyogo men tin sindi anati e walita tun nyogo men igana ta tun ndu ta grambe anar nyogo men girinda ada ana daga ahilla ka pana mate ina kundunya ni migatin tono madina ya migarni masjidu quba bangenga kenna ni kire ngano kine ngano ngabirambe agara non paina birambe atan kina na area ke dingira be ha kene ke daga an kina wanonga sasa arno tro koy me ngada ampati me ndati nyono warni hilla ka pana nyani ke igo ke sage daga na yagare ke ma gar ni kina ya nka igo ke ti ikuna ima serengari alla ga di jara bi islama gon ke baran le koy ikam mo tora da yagare ke gara ken tita iwa kendu galla gamma kay gara ga baro be mugo adi da gara ke banya killan no gondi iwa kendu nka igo ke ma silama ko hane ma hudabiya sulurun pallani igo ke gari ko wa haka da umar khalifa hum fa ati ada te atada bura burawun kita usman bin talha bin abi talha idan ke sahaba ni nyugona bugu mo gonna faram bugu mo gonna mpun ke dublu dublu nyai la terebe gara kenya islaminu ma mu'mininu ma la mu'mini gon kawana le taranta kata ku kamannunga wa ni tunkanti iwa faran muganini baka makka wa iya iyakum adawa kum mu'minuna man ya an tu'minu asabun nan taga kun aga tongondi billahi fi alla ya rabbikum allah subhanahu wa ta'ala kebe ka kamanga aga ma ho tananya igan na aga bugandi li ajal an tu'minu bi rabbikum asabun nan tibbar man daga kun aga tongondi ti allah allah kebe ganaga kamanga galla kan to ngondi ti hol hubere to ngondi anga ka to ngi maka. me alla be kana ka man ngan to ngondi ti kenga ima ka buka ni ti hol ma ta ke sababu ya na ku nan kawana hisire nya kun kama nun nan wa allah subhanahu wa ta'ala ti kama ki ti ku konne ya in kuntum sarti galla aga kun nganya kharajtum aga ga bugu jihada ha kama ki ti ke kana wani afwan kama ki ti ke kana in kuntum sarti gelle aga kunganya kharajatum aga ga bugu jihada aga ga bugu jihada no fi sabili katillendi wa bitiraa mardati ada aga bugu na hijran kaga do jihadunya ngedu nganya murunde kembere ga kama ga itigi kanai wa do hada idan ay gonunti in kuntum kharajtum jihadan fi sabili kama ga itigi kanai sarti gellara kunga aga ga buguna daga jihadun nya nke Allah killende wa tira amardati kama ki tigi kanai sarti gellara ga da hijira nya nke Allah dunga murendangan kama ki tigi kanai wa hakada hube ga hatu bin abi balta'a ada jihadun nya Allah killende atedi badriya wa hakada da hijiran kanya nan girma kana daga madina Allah killende amma shaytan killi yambante ke an ke aure tusirruna akunga kaga gunnande ñana ilayhim kati kunga bilmawajja ti kanue murundenga wa ana alam allah subhanahu wa taala tinke allah nke tinta bima ti hohondamminne sukohumantenga akfaitum agagara ken mugundi wama su antuinta ti hohondamminne sukohumantenga alantum agagara ken bangandi aga gada hoho banganda aga gada hoho mugundi nke allah na kentu ta be susu ko mantenga maati alamu nga tuyini wado hada alam nyampinta bima akhfaytum ti hohonda minna aga gada mugundi wama alantum nyampinta ti hohonda minna aga gada kebe bangandi waman yafaaluhu minkum allah subhanahu wa taala ti yemme be gana ke gollenya agadi na killego muru nanti kafirnu ni ke kanu na mu'minun gundongutu na lagi kinyandi kafir nunga faqad dalla haqiqa ken kamanga asanku sawa as-sabil killen na ganenga mana killen potele ngontenga akaman canki kenga killen na ganen ni nga ya killen potele ngonte tun kan kanti sere sugana kenya akaman canki killen potele ngonteng onda يقولوا لكم أعداء ويسرون ألقيتم أيديهم وألسنتهم بسوء وودوا لو تكفرون أها أكن دهين كانت مني لا غنوها إن يثقفوكم gelli kungana taqidar kita tara kunga tanyan iganaga in yaskafukum gelli ganaga kita anda tafsir arti kannan kaga koni in yaskafukum gelli gana taqidar kita ay in yafar bikum haula gelli ku gana takidar kite tawa ku ngana kita yakunu iwanyana lakum akundangani a'daa iwanyana kadangani kondeya gellaga kungatina kana kana kunya muru ku bangenga ku gana takidar kite naga kita su iwanyana kadangani ya mufassiruna nyugoti yala kanu nyano dina kasasawa onati ay kanu tanon kadiga men manan ni kannanga sasa ira kene dingira beya anga nyini kebe gani kanenga ikonna kunga iwamu gundini honne wabo hada amma igana takdar kita nara kita yukonna kunga wake mangandi na wara kurain kamma aku ngasi mana ko gani lumun kita waka kanna kendi gamen tanunga iwa konna kunga wake mangandi na kamma na wara kurainga wayabsutu iwa bahindine kaga mana nyana wayamuddu yabsutu kemananne kenyere iwa hutundan kanyanana bahindenya ilaykum katara kunga aidiyahum ikittunga gellaga simmana gana takdar kitataga yo hinnenagaya iwi kittunka naa ka naga naa ka kari naga katu raga ragamane buragunga wa alsinatahum adi wabba hinden nyana kata ga tine nun kagai naga ka na na naga tabte ne na naga logo logo nden kan pantuya bisu ti hofre nga honi intine nun bayne kata ga ti hisre de hofre nduro inine nun bayne kata ga ti kenye wa waddu allah subhanahu wa ta'ala ti kafir nuku ikunnate law takfurun harara ganni kafir na go kafir na go mogo ina tan ni kannanga harara ganni nyani men kafir nunga idan gella ga simmani gani lungun kita wa ga na ken diga men tano iwanya na ga danga ni konna na konna kumbanga nda ga da iwa ga toro no tikitunga iwa ga toro no tinenunga awaina tanni kannan ka ga tuzura ganya ka kunu no koy mo onda والله بما تعملون بصير kambiranga allah subhanahu wa taala ti yara a kumma sahandenya katta kuya nantagamarentintunyananowa kuretimmaga kuntoro hakuru mamma kenyanya lan tanfaakum arhamukum aga sumpunuku kunta aganahana wala auladukum walati aganahu aga kunta aganahana idan angana sigere hakeneke nyammogoay aga sumpunuku benu hakeneke kunta aganahana agare mukubenu hakene ke kunta kana na kan kota kiyaman kota idan anna sigere ka nyammo sasa diga kurum ba jongane dun kanti yawmal qiyama manini ga kunta kana na warni qiyaman kota nga yafsilu allah subhanahu wa ta'ala awahatan pancen nyana bainakum agado mena gani mu'minun ngada kana arjanna kafirun kun ngada kana imbandi idan ken sasa anti yawmal qiyamati yafsilu bainakum an pa gara ko asawini karndi meya amma tafsiri tananonga lan tanfa'akum arhamukum agasum pununga kun tagana hana wala auladukum wala tagara mun kan tagana hana yawma alqiyama sigan kota an anna sigere angana sigera hallanna giranna timani yafsilu allah subhanahu wa ta'ala hatan pantin danyana bainakum agakum domena gane qiyama kota kafir nunga arjan eh, kafir nunga imbendi ube gani mu'minun khalqunga arjanna yawma yasiru al-maru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mar'in minhum yawma idhin sha'nu yughnih idan ku tafsirnu illi biha kenake angana fasar wo onati la haraja li genta no gon walakin kebe ganni amma garlemma kenna annan tigi wala auladukum ke kamma kun na ken pallannati yauma qiyamati sigan kota yafsilu allah subhanahu wa taala kun ñana bainakum gane. kan ken palle tunkanti wallahu allah bima tuwanda minna ndambinne mantenga tamaluna a kunga ken gollini basir ngallana ñaneta mantenga la yakfa alayhi shay'un wonnenta muqa kamma min aqwalikum gella adiga munga wa a'malikum adaga gollunga wa atugana ta qiyamang kota onnaga قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير كم برنا تنكنت قد كانت لكم حقيقة أن يغكن دمني أسوة يا غيا حسنة يا غي كبسرنني أغن قوى قلا أغمار كافر نكويا أغن قوى أغمار كافر نكو أغن قوي قني haqiqa ñaxa sira ñaxa kundangani fi ibrahima ibrahimu kibarendi walladina aɗo yemmuku ɓenu maahu kunga kayini ibrahimuya ken ñaxe kam pakati xaxa ide qalu jimma keɓe igati liqaumihim isoronnangani kuɓenuga kafirnahum inna haqiqa oku bura'a okuni baranai jamu bari'u bari'u na okuni baranayi minkum gelli aga kunga wa mimma ado kuni barana gelli honga ta'buduna aga kembatta min dunillahi gelli allah tananga idan nyaga sirawaga dangana aga ngare muberugani kafir nunga agan kawana kunkoni agan kawa barnu kunga agan kawa nyagana kogaga nyaga sirawaga dangani warni honunga ken barin sorongana kane hanyaga kamanga kanne nga ibrahim aɗo kuɓenuga togondi kahinen dimma keɓe gati soronnangani oku barintengaga kunga adagaga huɓenu batta allah tananga iwatini kedangani alwalau walbarau alwalau lillah ولرسوله وللمؤمنين bise ona kenyana kodangani allah subhanahu wa taala ada ada farare muminu albarau min alkufr walkuffar walmushrikina walmunafiqin baren ko barni baka konuxay ado kafir no ado hilla kafana ado munafaqinu idan alwala walbarau kan babu qura tawidin tawhidin babundi walakin haxati kelli xen cabuda oranta sartinuntu komanten konnene nka digande pe andangani sero sigati mumini ñana ñambi sallemanga sero sigati kafiri ñani walla hilla kappana ñani walla munafaki ñani lafobaka anna ñankonna wa waɗo hada idan ibrahim di soro ihegara ke a kono kafir nu dangani okudi barane aga ku ñimmeya aɗo hinu ɓega aga kunga kumbatta allah wureranga kenya hakene allah tananga wa hakada mumini ngara hinya agana futundi hinya o barina golle ke an konta barina immeya wabo hada khalid bin walid sayfullah almaslul faran da ga daga dingira ni goya andagi gari kata salama gon inda barani gaja khalid garaga no ko beida wa me sabana sabana o ku bugu dina dina lo dina do bugu dina dina lo dina di khalidu kemma ga ko maro salama gon da warna kemma ga nati aslamuna kani garu salama gon de ka sabana ko ga madina ni kebe ga bugu dina ni godi nan daga ro dina kurumbadi sabiun fa kene ga qalla ga tiwa sabiina suratul baqara idan khalidu ken ke ma diga men fahami anya kitaro karne nga me tai karni a wonu raga na manin burahunga ikaga ikun kare garen ni kan nan oro islama gondo oro islama gondo khalidu wi karna ira ga na manin burahunga walakin khalidu maga igamati aslamna idiga men manan ni kan nan ko indarno islama gondo gondia aga golli kannan kaga kamma dankana ku ga maga jaragin ta kamma o waji kalla yang pana maga kende diga men ta kamma sallallahu alaihi wasallam ati allahumma inni ilayka mimma sana'a khalid ni katanga honga hoke be khalid gara da bari abari ko ya khalid golle ke bari khalid serebe gani muminin islami ngani kebe agana futunde nya maka bari baka imede bari baka futunde ke wado hada amma maka bari baka imme amma gani serebe gani kafiri nya hilla kapana nya gani munafiqin nya gani ambari ni baka ken nyinya ada golle anga bar ni baka imme jadi ke anga bar ni baka golle ke gabai anna ngari ibrahim di soro yere ga bari baka maniya hilla kapanu nyimme adi golle kenni kanna ngai bat honuku walakin war hadithan fara sallallahu alaihi wasallam ati ana bari'un min as-saliqa wal haliqa wa shaqa faran tinke barin tanga galli ya garenga ya garebe agaw hunyana mana kebe terenga na fata maga aga garnu hainga ko lagarum bonon takem bonon nyakundu nyakundu arabun kanne nogoygatin assaliqa barenti ke baruntenga bakka keya hillandinni kannenga alhaliqa yagarebe gelli sere gana karamaga musiba gana ketagin kollantinina kurandi sikkandinni kannenga ashaqa yagaru benu balewngani kita igi goro kumbogono akoy nanti kenyani sunanga igi ramumbogono farenti ke barintenga kusikkiya ni todangani gellagana ku kamannun kagana islaminu ñeega onati na'am yere bare na kannan kagadi jumla mumanya he hubenu ga ke golle nyana amma na sere utiti to honga islami nun no gonde nan tara futunda nya nan timbarin tanga bakanga diga men na ka kamma ma ka da bari amma ngana tinje barin tanga baka ke golle fulana nya nganonga bil jumla ka kana jumla no gonde ba sunda ke amma na sere utiti to nga fulana mbarin tanga bakai onati islami nya gari ma ka da bari dari baka golle kai wado hada idan yere be ga kana ka al wala wal bara'u wa ni baka yemme sa kana ni hilla kapana ni har kana ne soron potin den ye ka toya ibrahim ha ba ku no gonda ga bari baka ku benu ya ayi no gonda ka bari baka ya idan isagana mani ko wa bada wa al adawatu qonnahunga fil afali nyangollundi a bango ku daga kummena gano qonnahun bangante ngoda ga mena gane nyangollundi o ga golle sunyana ga ken qonne ga ke benyani qonne ngal wal bagda qonna gora kun ka ken ka bango do mena gane fil qulubi sondo mundi idan al adawatu nikanna mufassiruna mtikan bagdawun ni kannanga sondomen konnago wago hada idan anga gonunga li tawkid nyawna to da hami nka nkacani ko sahantenga wabada abange bainana albahra abange bainana okumena gane wa bainakum ada okumena gane al'adawatu konna gonga nyangollendi oga golle tunyana ga kenno konne nga kebe nyali gonnenga mm-hmm. okun taga golle nyana ga da golle be ga ko ni nan to waga munda wal bagdawu ado qonna qorawun kaga kembango oda ga mena ga ne sondo men kaga aga na tunan to sondo ma ga no entana ga qonna kunya na no wado gada kembra ga qur'anya na hagati mon pongan ananya na go ni tine tino hille ite abada kebe ga no qonna go nyangol le ndo sondo men ga kengo oda ga mena ga ne abada bada bada bada aga panni nga. hatta tu'minu maga kungantogondi billahi ti allah ya wahdahu abane maga ganya mumini kotanɓe ñangolle nu konnaxungodaganaga sondomunga konnaxungodaganaga nkarandanya mumini kotanɓe konnaxungirno odaganaga kana konnaxungirno odaganaga sondomenga xanaxuñallino odaganaga i hilli sukohumantendi idan rogani hilla kapanoxa barnaya maga ña mumini nga kotanɓe annanya mumini ga kota me wona di bani ne kan tanka ga ti mumini mon bari bakaya mon kasra ko tayya faman yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam tusama la idan mona mbari kafir nu kuya mona koya nan to o kon munya ni na jadan ta on koya mona koyo nan to so no me kan non tanonga kambira na tega na nya birambe iwa tunu nan ti a ah, kusoro be hakana ke ko tanya na katoy iwa kan nan jaga do halle iwa tunu nanti aingana gilza kotonde barakato ñanomaga iwi mogon tunoy amma serenga ñammumininga kotanɓe ken ka ñemenonga ku giribakano oɗa kino kuni muminu ñagonnagungonaga muminu nanoywa oɗa gor ken ñarondi wa mano sondo muñe oy mina du jekki nkenta to gani keɓeya idan ña nawtu gelli aya ke jongaden nalla wara mayreya ñaxangaxa kundangana axa ñaxa ibrahimu ke sukofumantendi gelli aya ke jongaden magantere illa qawla ibrahima maganta ibrahimu digamenga li abihi ira badangani agati habenda la astaghfiranna laka wallahi nke ibrahimu nga anna kafar gesumurune ankendangani wama amliku nke ibrahimu nke tamarandini laka ankendangani min allahi gelli allah subhanahu wa ta'ala ya min shay gelli honneya nke woni nga kafar gesumunde ñanandangani mpaba nkananti ko alla ganaganu nan yangan kata nkera honne marna yangan kata kadi na nyonto bakan nyinyandi mpaba lanta ke marna mpaba ngaga farke sumunde nyanan dangani nkananti ko alla gaman na hay go kinyanga nan tinkera na hado nema kinyanga mpaba maranten timmaga idan maga ntere ga maga nyanga ibrahim ke do gondi warna hay gara laidu mutin nan tina ga farke sumunde nyana illa kapana nyadangani kamaga nyaga ikeno gondi de nyaga entere ابراهيم إلى هذا تلا استغفرن لك سورة مريم أتكم سلام عليك سأستغفر لك ربي كم قال سورة الشعراء غادي واغفر لأبي إنه كان من الضالين سورة إبراهيم أتي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دينغورا نعمل ميا نغتو كتو أن أنت عمل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه wabo hada idan ke karaganda ay kuna ga su yan kini ni buga kanonga ibrahim ni gara maninya anyi gara lahidu mutu wabo hada dingiro hilla da lahidu mutu yera atila astaghfiranna laka hay gara lahidu mutu suratu maryama ati astaghfiru laka rabbi mutu ada kasar ge tumunde en kanya dangani dunguro ile shuara ta di wa goila bi kasar nyin ka aba dangani inna kana min aballin surati ibrahim rabbana ighfir wali wali daya. hada na ke no gonni ada lairu mutada dunguro nilli na lairu ke dun kara na duwan kasar ge tumunde nya dangani dunguro nilli nka keni kam tagati sara ga dangana dangani nanti janka iha bana allah gonna nya iha barno imben no gonni kado kenga bangana dangani biranda na gara kela hidutu amma ha benga kara hilla kapana ko tanda bari bakkai amma ha barge sumunde nya dangan wado hada idan an kana kita ibrahim ati wa barge sumunde nya ni ha badangan wa amma ti wa nya na da ona ti abani kada kela hidumutu kado ha ben pinu ga bangana dangani an ha ben pinu ga banga dangani ko tambe ibanga da minna ga karaka tra hun kamma sere suka kara hilla kapenya kamma ma tar na yan paken kamma ma wado hada ibrahim bari bakir habai o ga sare sallallahu alaihi wasallam la du muti wa gafar ga tumun dan yana abu talib da anyanya na mahalla ga tana baka ma ma kana lin nabiy wal ladina amanu yastaghfiru lil للمشركين walau kanu أولي qurba mimma ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim ahata baka ma. akan ke fare sallallahu alaihi wasallam adagi ima kabranga man to ne amina adaga amina to kabranga do sahaba nunga dome ada alla dunga murin kama ngada ga nimma kabran jura alla dunga daga jura aga daga non ngati wa ga barge tu munde nyani ma dangari alla tamma ga barge tu munde nyama dangari warni man kara illa kapana nyoy faran nu ane salatu wassalam ga burun kamma sahaba nu be mu ga te tengai ga gawu an kamma dan pa bal mane renga ha tinke mallungin dan pa ballungin na faran ma ga hoda tirndi nke ha bana minna tan pa baba in ben no gondi aga di halle ko ada ta suna da gari atam pa baba din ke ha ba wen ben no gondi aran pam pe dike ya hom ma daga sigin ngana ti ke dan ngari tajin jamu suludi ada sunganya nan ti faran ma da ha de ina arjanna kullu do kullu digan ta hante an ngara ngari kitabin nan be suludi digan ta hante de faran pa baba da mai ne benjadi konda ko ni dalilu nyanda kanko hadisa mu nyanda kanko tun kanta ma ga garbe tumunde ni ha bada ima ima dangane ay nyaganda ko ke sahaba dan fa din fa bayon ben no gon idan hinne he tide o ko ka ke dar yam fama ga ay ko mi peren tanyeri idi peren kara sa sa da arna yam fama ga kan ke nyaga le ga nar janne anda jurumu kinyando an tay yam pa tanya na dangane to ka ka la ka penya wa ba hada idan kebe hay kene kei o nyaagane ibrahimu ho ondam binne di magan takke aga tiwa ka fare nyani ha badangani on ta nyaagane kedi o haka da hinga banga dangana daga farge tumunde ngaranonga idan kega na ko nan ti serenga nya Allah wa putundini serenga nyonya nya Allah wa putundini ibrahimu dan kebe hay kene kei asage bakka kemara kambrenga ayo o harni aya ke kutembe gara ado aya hillani ke mufassiruna numme so ngadi. hanan gumunti ibrahim di soronya duanga hakene di gumunti ibrahim di soron duanga hede alla hay ga donya mar nan to ku mu'minun ona ku duanga da bari wa do hada idan tafsirnu ku hilanga daga do hoyi anda ga do sahan tay wa da ku duanga kawan li seren duanga ndi rabbana o kama alayka anka ngalla kama tawakkalna o ku tugan kama o tugan kama ho hondam minna do kita o duna kibaran do la garan kibaro tugan kama gonyalle mun namma ko jambo tugan kamma kore namma ko jambo tugan kamma sere gon magare kenyangan kamo tugan kamma o yini tu mante o ga kebe sero ro gan ta tu tugan kamma wa ilayka katan kan allah subhanahu wa ta'ala ana bana o tage katan ay raja'na o tage katan kan allah subhanahu wa ta'ala bit ti titubunga o ga ko honda k'u de kutenya gani o ga kebe to arogan ta kebe tu nkama o tage katan ga su komante nga ti tubunga wa ilayka katanke Allah subhanahu wa ta'ala al-masir saga dingira ndola gar dingira nga katanke nyai be su saga ne katanke nya kiyaman ko tan kama mo ya gundinonga onda ka ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا انكما لا تجعلنا مغوكنا فتنة جاربيا للذين يمنون كفروا يمكبنوا كافرناهم nkama maga kafir nuku demo kamma igo galabunu hatitu igatini kunna tongunya kamma ngarangari igo kamma hatitu ina tongunya kamma nkama maga kunya jarabe kafir mundangani warni kafir no islamin ngana gaja hatitu iga ngalli kafir itini manina tongunya kamma ijara bina kita inta karno islam akun nogondi nka amma igana ngari islam nun ga urgin haratu di itini mani kuna tongunya kamma ka warno te dinani idan tafsir hanan batana kan kama mako kunya jara be ya yemmu ndangani yemmu ku beru ga kafir na go angi utto kamma gajangan do ho handam binno su komantandi nkama maka kenya hillandin kannan kagai nkama mako kunya fitina yammun dangani yammu kubenu ga kafir na ko mana ma onya jarabe ya no ku yangan kata iga balawun duro nya ngallo de ga tinawa ko amati ni islamin nga balawun duro nya ha o kitan kama maka kenda bari tafsir sikandin kama ma ko nya jarabe yammun dangani yammu kubenu ga kafir na ko golli gurenga yambeno yagon kanoga ñana do killunga igongandi dolominnunga igonganlodo yagarunga domoodo sangambunenga mei magoña jarabe daga igatini ko antini islaminunga kunyin na hay kunni yala kan dina tere kan karona no gondi ko ho ga be ga jarabi tikanga mo gombe ngama mo gonya jarabe idangan idan tafsir ngabe nyana no gara tafsir awa daga na su ko mantenga walakin kebe ga ne wan kan dangan ken ho wana kai ngama mo gonya jarabe yammu dangan yammu ko be no kafir naum ni waro kam mai go kam ma kita harati su iga martane nan dina to munya kam ma nan ta to mu kam ma واغفر لنا غفر نيو دغني ربنا او كما او كما غفر نيو او كدغني mani no gara kusuko man tan mundanga innaka warna anka ngalla anta al aziz anka nyana kalabun nananga al hakim anka nyana kitananga hikman dun kananya kudwa on mu'minin ta ya wanda كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد الله سبحانه وتعالى سابهم قطنني لقد كان لكم حقيقة أن يأكن دغني فيهم يكون بمعنى إبراهيم أبي طرو أسوة يا غيا حسنة يا غيا تبسرنغني nka ko dangani liman yamman dangani kana kan yamma ganya yarju Allah tawsihana zakanna Allah ya wago hada yammen dangani yemme kebe ga kanna allah tafsiri hillandi yemmen dangani yarjullah kenga tamaini allah subhanahu wa ta'ala khairindi kenya naga allah khairin jikki ñagaywa ken yemme dangani yemme be ga allah khairin jikki wal yawm al akhir ada ga khairin jikki kota lagaren kainante allah wa kenyani idangani waman yatawalla yemme be gana balli baka hommaga ko ke ga Allah gara nyamare tay nan tanya ga Ibrahim tauhidin karanga fa inna Allah haqiqa kana tunan ta Allah huwa al-ghaniy akanya ni banna timman tenga al-hamid akanya ni tiga tunkanga awa mu'minun tiga na wa haka hakada mu'minun qawati gana banna ko man tiga te wanda ga عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين آليتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم عسى الله مفسرون يقولون أنت أنت الله iti antinta Allah ay gonuti ama wadi Allah iti warno qur'ana yang qarabun kanne nyani arabun tunu kanyu gonye ganai tene watini asa ana fara kada wa kada ama wadi ngakka do keme nyana nka Allah ganati asa no kubel ha dan kana unya na wa kenyana asa allah amma waje allah an yaj'ala anan yangondindi bainakum akakum mu'minun mena gane wa baina alladhina ado yammu mena gane adaitum agara kun koni minhum galli agamarin tintukuya mawaddatan amma waje allah subhanahu wa ta'ala wa qananya na agara kun mena gane wallahu alla qadirun rani ananyani wonne be su kamma agana ganuna kanenya agada agamaren mukuna ga awanyana wallahu alla ghafurun kafarana nyani rahim nema kinyandana nyane gagadi idan kaya be hakana kai dikayan kaminna dimma kabe ya ayuha alladhina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda nan dikaga yan kabran be mu'minununga imare mu benuga kafira gonno gondi da kun qoniya allah subhanahu wa ta'ala da ayan yan kandi nan tinna ga golle ngari ame wada gamare muku benu hakana ka haga de kogoni gelli kafir nukui ame wada allah subhanahu wa ta'ala wa kana kunya na gado kumne na gane wa haka hakada nya kenya mugadi kafir gabe nyino mai saga na lo islama kun no gondi na nyamu minunum pagi ganga hinga kenya mugadi wa haka da abu sufyana anyi kafir nye nka ari islama kun ni islama kun churondi ay tarhum gum siddiq hasan khan rahimahullah kenga konni nanti farenga fatimme erte dano sere hana be gadi gaja kenni koya kenni abu sufyan ay wa hakala suhayl bin amr o danga sulhul hudaybiya akanya li ada farenga laibin tahannanga farenga tana bismillahir rahmanir rahim ta atikan ta kentu bismillahir rahmanir rahim kan ta kentu bismika allahumma innaka ka fa wa hakala muhammad rasulullah tin ta kentu muhammad bin abdullah ana fa konna kube ganya sondo menga ido na idun cahandenga dugutano kube are nyugo abu jandala da dun sedi nabi hitta nantana waran mogo mogo ari ate wallo de adi kalli ga tangamen nanti wo silama kunyadi faren no sahaba nun te wa kada kato ko maga tilahidun timmiya warna da ni faren do da lahidun mutuwa silami suwa ga uruna ngiri madina nan daga makka kenta ka sagene amma hohoagan islamin aga eh, wurunangirin makka nalli madina ana kencagandini kattiya hoga wuru nalli madina farenna kencagandina amma keɓen dawrunan daga kenta sagen kegotoma umaru gatini farendangani kam mogoga dungene keya idan aganyagiranɓe suhali ramme abu jandara husantakari ha benti ati lahidun timme ke ayohana manna ketinin dandaga faren da kan don nan tunga tiken diga men to umaru me killen men na atan nan ke habe be ha ke ke ke ganen ken na karniya nan nan ke habe be ha ken ken ke umaru gane an nan ta ga ni do ke batenga na daga na ten kollan karnan ta to kononga umaru ga diga ko ta ga be kollen me ke dangani ke suhail bin amr be ha ken ke ke Allah gari nan tilama na lo tilama gunno gonde faren ga fati makka dun ko munya mun dana nyerte do hono yerte dimme sohoyna ngere taifa nalli makka nogonni na kutuban kara nanti kamaga bugaga dinandi farenyan fate amma dina be gara nogondi ken dina kamannanoa na kutuban kara nanti soronna maga sagedo halle kayfin peti kewa sergabe ñuno kenyammogoya idan ando serewga megonni kotay goy an mogontu kotaygo ando kenga ñana kananga aga ñana bane arawa ñana ando serewgo aga ganagonde arno kisi kenga kotaygo aga hallena koyme مثلا أنا الزبير هاي زبير بن العوام هذا علي بن أبي طالب علي بي رمني الزبير يا وابن صفية بنت عبد المطلب زبير ما هكذا كنيا تانا أدان لي حاصم كذا لترانكني يا غريكبيا farangi linu zubairu da ali do miqdada ni do me wa hakada hamza ga kara uhudu kurenga bayngari ali yu baykanga ni zubairu sare manga agari jon ko e agati hamza na minna zubairu ti ali dangani ata mogon kambay dangani nanta hube gana gida ñugonga fat ida kari ali ti zubairu ata mogon kamma dangani be tuma dunga ko ni lumu ngani mogon be ina halli ngani mogon be kenata kamma da kena kenata kambay dangani warni zubairu ma ada ali haba haba ba le munyan abdul muttalib le munyan suya kam fatil limu en pillandinga wa hakada dimma tabe umaru do fatenga meya sada yonkinga bakara toro dantanto togononga nanti inna fatina sawarande na bana islami ñummankenga aliyu wa ken nogondi zubair wa ken nogondi talha wa ken nogondi saad bin abi waqas wa ken nogondi usman bin affan wa ken nogondi abdurahman bin awf wa ken nogondi ku soro tummi umaru tigana fatina manken bugandi kuadi hinga ñano kube zubairu tiyawanke togonga da aliyu ndin palatinkinanga liman kan pampedikeya nka soxe ngari kuwanaxa migame ga janna mali soro ñigonu gañana na zubairu kari radi allahu anhum ajmain idan nando serewga lingoyenga kotoy goy soxen lawa ñana anna serewga xonnaxunga kotoy goy arañana xanaxunga donc angana alhananu killu suda annan killun toxanduidiya wado hada kenyana allah subhanau wa taala hagara kaya koni kenya on daga ya yalwa kuma mu ma wani lari na lami wakkati dukku cikinmu a lami wakkati dukku min biya a yi tuma min ta bawa dukki mu ma yi kenan a yi ke kwallon mu a kamananta yanka asma binet abu bakri kibarayeli o zubar da na da awa mutum bai a ka ga ɗagaare wako aisha gidani kai wahaba bana asma goni watini kadangani zatu nitaqain asma goni fare sallallahu alaihi wasallam ada bakr ga hijra nyana hakatin be igara nyugo ñogomon parandi igada gana giro no yo keɓeri yo kemma kemmakite adaña asma rame be ga sitina anaganenda ada ken irame abu gandi na irame ke bogo ya na farenda abubakar islahandan citi irambanendi na ken kina na irambanan citi me koɗonga kenya ni gada gare na ti zatu ni taqai wado hada asma bakr darja ur wa hakada an aisha faran anha wa ardaha zubair bin al-awam goni kenya ke wa hakada faran na kenya zubair bin al-awam kana ke umma kana zubair bin al-awam ken asma ama ñinonga maka ñihilla kappana ñe kutayla maka togoñene kutayla keñalli kati asmauya wa hakada gonunga konne nantamani sugundagaxunñe li madina agar agarni madina kenna ñani hilla kapana garenye ada be ko huma me ada ni kina asmauya wa hakada ga ho mundina asmauya agar asmau tan tar nun kompen ntan yara kana to kinna minna daga kata nga sallallahu alaihi wasallam adaga da mo ko faranda atu ko taylari ado kuilla wa wa mun daga in kangara ka be qur'an sa de ko ni kannana ne kata salama hunga amaro den ka kannana ne kata salama hunga ay gonun te ay mila na ne bakka ka ira umma illa ka pen ko na mila tanga bakka kan magan amaro de illa ka panan faranta daga ne sallallahu alaihi wasallam ati siri ummati ati asna'u amma soni hiso anta hunyamma daga ne kana ko kenyan ko ni mu'minin ta kana illa kafanan kanu kana ko nyan ko ni amma ni hitron ta hunni daga ni kenta no gondi hitron ta hunnya daga ni kamran asma'u daga na ku yalla ga aga ko ga tinni manga da kenki ni manga nanti aya ka yang kai menni kenya ay wono kana ti ay ado aya ngemo an kaya yang kai menni kenya tun kan tilaya ni hakum allah allah subhanahu wa ta'ala ntaga hatana ani alladhina baka yemmu maga lam yuqatilukum yemmu kubenu gamaga kungaja fi din aga dinan kibarendi walam yukhrijukum igamaga kumbugandi min diyarikum gelli aga kanundi an aga allah subhanahu wa ta'ala maga hata antaga hata maga hisron ta kunya kana watukusutu adara nan telongo ilayhim katta kunga gonyan lemma kunda Allah subhanahu wa ta'ala anta ahata na baka kemmaga kada hisron ta kunya katti aga nan telongo katti ya inna Allah haqiqa wana sunanti Allah yuhibbu almuqsitina Allah subhanahu wa ta'ala watalungo ntumunda digamen nogon di nyangon len nogon idan ayam paikene chay nanti mu'minunu Allah ntaga hatana baka yemmu maga yemmu kubelu gamaga gaja aga dinan nogon di yemmu kuɓenuta maxa xata naxa yere fule naxa bugandaxa kanun noxondi allantaxa kumpatana antabaru maxan hotirontaxu ñakkundangani wa tuqsitu allantaxa hatana axana telongontaxuña ilayhum katta kunga ho wagani kafiringa amanga jandinan noxondi ho wagani kafiringa aman buganda an kan noxondi hisirontaxuña katta ken kamanga wado hada fare sallallahu alaihi wasallam yahudi a gonyinonga anyirni fare kadi banyirna anyirna kandi lemena nyani ada yonkin bakkan ngame fare daga kunyi adanya do yong timba kan ma ada salama gum ballam akamma man nan kan tarno salama gum ya lan lemina na faran pani ha bai ha ban ta dan ana ato abal qasim ati faran dengan kannan batu lemina da sedu so mugo agara sedu so on kono kula yong tim mugo faran mugo kompande ati alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar bi tigan alla dan agara kisi inda ngatin cababunga wabo hada idan kafir nu be nu ga mo ka ko gaja imo bugan do dinan do do na suron ta kunyana katia masala nan ga gonu ngalli tika kana china sasa kube nu ga de mande murno nga anga tu sasa fi sabillan fi kaduna no kunjua ti kube nu ga fi sabillan do hoyno nyana no nga kafir nu kan ya la ila suron ta kunyana ona ti suron ta ku basun ta kenga warni mo gaja o dinandi imo bugan do kanun no ni basun ta tai masalan ta galle ma magana daga ken kunyi basun tatai ta galle ma magana igande kine basun tatkenga bunu umar ko ta ko da igandi tiro toro ta galle mu ko to tanga yahuda nyani atiyala ga mai ganda kini yahuda nu ko ta galle mu ko ara ko ma ga kinyo ta sikoya wado hada idan fare sallallahu alaihi wasallam ado yahuda nu ni gollini adi ni golle nyana farenni yahudiya mun kunnu iganya kunnu aya nyar tambo muti maga aga ni kenda nyamna kan dor konga manye aga da tambo muti yahudiya nyugo na pakan kibarenga idan oro kayrun nan golli ba sun dab kenna nka kan nam fara mun ten noni ga no tondo men ka haramun ten wado hada ka haramun ten nyammo osi warnu kusoro tikide hakana ten suratul mujadala telli no hata umma nun kanu qur'an kamma suratul hasir. kelli do hata maniya umma kafir nun kanu gundondi mano sondo mendi ke sora be ha kene ke ke garo hata maniya umma ga kana ummun do do kafir nun naga sora ko hay karni me kunda wago hada tano nda ka kenya mo gadi لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاج الله ورسوله كنو هتنا سلا يكما كما كافر قالوا سلا سورة الحسن نقو on ma kafir nun kanu weran kaga ya suratul mumtahana on ma kana umuro ka on odi hetbane wa go hada idan ona tere mun ta hunyo dinaka a islamu nu be nuga gilla kana daga china nu hong kong si kafir nya na daga man kummu man tampa na afrika ere nan to on yilla nan am pa soranga na tembo kono ko mbawtu si kafir nya ito di gane gollinu odina tere mun ta hunya nya an kan ti adi kafir nya an kan nya na tu dinan ta Allah ya kafirin ka kenna ga kiyaman ta kan munduni ke hakkanga ya gunta ken kamma walla serenni me on ma duru seren na ri tambo mutamma gelli tambo muti ta na ti go ta je na gane ku kitaba ka seda ha ta gane ku kitaba ka seda walla seren na daga tambo mutai me na ti tike ma utu ditu ya tike ra tambo ka utan ke ma utu ditu na ti me na to mutu anda utanga tu gara na ti ken diga mentano ke ke mutia kita arno al halan turoni aya bana ke ka kara ma haka Allah wa alladhina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum عن الذين أنا آتنا بك يم يمغا قاتلوكم كن راغا جا في الدين دينا دي Allah da ga hata kafir mu beru ga daga gaja dinan da amma turon ta kunya kata kunyi wa akhrajukum iga daga bugan diga min diyarikum galla a kanun di Allah subhaan wa ta'ala daga hata amma wa turon ta kunya kwa dangan wa zaharu iga da de man den ka ala den kamma an tawallawhum alla daga hata agana kuwa bisillen ma adaga hata agan maka kuwa nyakananu ya alla daga hata kya kubenu ga daga gaja walla kenga e daga bugan daga kanun nogonde nka imme maga gajan kasorotanano an girinaga gaja ida kundema alla waga hatana an tawallawhum agana kuwa bisindallen ma kam agana kummaga nyakokoy kamaga ku kanu kamaga ciro nyida kamaga telongon tagu nyida kamaga ho honda minna nyakuda ngani na sabu nyaga gananya itinaga kaniya na sabu nyaga gananya ijidin ya dan tawai na sabu nyaga gana kenya kenda ko juladun kamenya na ga antaka jannan lada tun kanti wa man yatawallahum yamma be garabbi tikuya ni raga ni nyakanaru bi sallemma ya fa ulaika hagira kumma ku ta burdun kono humu zalimuna kunya ni to nyangundanonga soro bernu ku jikkunu sikkike ido gaja ido buganno kanundi ida soro tananu demo kamma kuwani zaliminanunga kuwani duto ñagundanunga on maga ku bisi a few idan kafirunu ɓe odo gada gajangeña oga jihadum palasiñe musalahantanonga kuɓenu gi kanunga ogiga gajangeñe musalahantanonga amma kafiri ɓe gamo gaja amo bugando kanundi owa sirontaku ñana katta kenga walla kenga ogana huɓeragammaniburakunga owa sirontaku ñana katta kenga Fare sallallahu alaihi wa sallam hitron ta hunya kata mani burunga banu hanifa imman ato honni koya sumama alhanafi sumama tubun sahih al-bukhari da ta nan limu gombe ada anya gara to ma sallallahu alaihi nanti sahaba aga gana kita nu kusahara huya aga dalinga diga me maranga lintenga aga gana kita nu kusahara dan kininga kenna nya birambe sahaba nu nga di ki ko ta go nan tindaga na jirim bangenga igaraga na jirim bangenga hube gane kuma mai da kita nonga ida titi dari madina ida gari madina ida titi misidan gondo mai goyinonga igara titi misidan gondo manga fare alayhi salatu wassalam ari katte warnu huɓe gane sumamatu bnu usal banu hanifa imman keñani mana yamama banu hanifa imman keñani sere dawlanteñani wa hakada tunkanñugon kane gadi ida siti igara siti farelli ta alayhi salatu wa wassalam ate sumama an keñani ke anna simmanannamani ñanangaga sumama da ngana alayhi salatu wa salam wassalam atanganin kari anna hore dumke a kari in ni taktulu dadan an ganin kari su anda hore dun dunka kari an ganin kari su saru an ando kallen nan kawa to kanda serenga benya kari silaminun saru hillan min nan an ganin kari su an na tunan anna tunanti soronñin palle ku ɓenuga gilli ga jannin pore mundu warni imman keñaninga kabla kore ñonadin palle yamama banu hanifa sin palle idan sarulin kuyilli suwa an ganin kada anda hore dunke a kari ga dinan ne na yin kamma wa in tun'am tunema ala shakirin ne gellangane nemandin kamma min toxononga an min kari a nemandu kufandana kamma nan ku kufana bane atanni illa <laughs> illandin pay kene keya sikkandin ni kannan kaxaya wa in kunta turidul mala fasalhu ma shita gellangane naburen kammunda nabure kube gallingandangani ken mundanga ken kita warni woyin coronma woyin ko woyin coronmaxa wa in kunta turidul mal fasal ma shita minu gellanga nabure ñammunde gallingan da tirini kusi kibane ani maga amma silama ku ken diga men tanon ntarno fara alayhi salatu wassalam anna daga na iran den do jungutu na lakini tumama ya kema konni kore fara alayhi salatu wassalam ay hinnen pay ay man daga na igan do no jungutu na lakini tumama ya nanti tumama igan den nyiga jimmini sahaba nun kanyaare fare nga to tumama igan na no adingira aga benya na do ji be fa suron ta ko nyana kate fare nga suro kata sero be kona kona ken to kononga be sa suro nyana katai bita hillandi farelli gadi atana kamma kaga kudiga musikkadi atunduru tumama akaiti farenga suro be nyana katiya bita tikkandi farelli alayhi salatu wassalam ati tumama na kanya mo kaga kudiga musikka anga nin karanda hore dun ko kari anga nan ne mandin kam man ne mandu kufa na kamma gellanga na uranya munda tindu hoy maga hon toro maga yatin nan fare ale salatu wassalam ati kada tumama kada wasabaka kacunga igara bakka awata bakka ka tunga nukube samarindingira igwanonga kenno oganati nakhil riwaya ñugo kenti najil ji korindingira ñuga misiden tetongero sumama daga nonga a yanki aga yankina nuguta ari ati ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nga selini bet kamanenta tongumagantaalla abanali kapalla mantada nga sedini hube gani farenga sallallahu alaihi wasallam alla ko men yana farenyen lo islama gon no kan kanne hede serebe ga ke siro nyana kati gonnenga kenna to munya kamma ngara jikuru be ngari ke kene ga farenye ngara jikuru be ngari ke hube ga mawara do kanga ya gunu nta ngondi a ati farenda ngani sallallahu alaihi wasallam an torongi lagana hakatin be kenna nyi daga umuranye parce que jayla hum fakati nyi da hijunga ya da umuranga nyi daga umuranye yala nga dingene nan daga umuranya hanawa faranti bakun ta Allah wa daga umuranya awa tinga bana kon nan daga ni o ku ya mama kuba ga na quraish mun o kwani sarawene iga honga bira ho kwana tinnya hin ta darama nyilla ada hube tana o yana su ko man tende ngene katya ina su ko bono ko maga o sura ni menya ni daga ni in kan kuna ti Allah from today lenki dange hanne odo nyamaru ga dillanke nga bana galli Eh, zarawanyi lenga kenta karuna maka tagaruno makka nogondi mangana dume tambe idan ko hagananano agara kenya iwatini kadangani alhisaru liiqtisadi economy nga jange kube ha amerika do china naga leng wado haga alhisaru liiqtisadi kewti minna silamagun noko silamagun ñanda ko janka anno serelle wa gajanna nanyagama ka mutu ba kattameya aga gajanna ni economy. lenke amerika do china hakkea économie nga jange hasaro lectisadi angana amerika tirni lenka ga munda tere hana do économie nambono china china ga munda toujours amerika gan pillambono dagana ido ga jaun jawn jawn hana tisu kaumante idan sumama hananda kenko hasaro lectisadi ada ada kencaki kamma ada économie ambarigon caki kamma ada ambargon caki kamma économie aga warno wadagana gan kayillenke hunte kentagarno makka adaga makka agaraga makka ada bangandi dangani nonga awa tinka giri faren no kunya lo salama gon nonne nda ambare gon taga kamma economy bangenga hunce be aga nya ko bono illi hunce anta ka tolli gere ma faren nana dure ko tambe kenya menonga ida taundi na girndi atiken diga men tadi ma faren na dure asaga na daga yama ma ke digan kanna kam hon taraga na iga dalla durambe hinga koto quraish tona na hinnya ga mundu abu sufyan da harenga kata farenga ati farenga ngani sallallahu alaihi wasallam ati hube ga ni gun anda kun kari jihadul kuren warni badri ko ta kencan kun tanda sere hube ga ni ya garunde lemun ka anda kun kari ti dullenga sasa dure ko tanna kanjon da nya ya ga man kon da ngani ila ekonomi ka ambar gongir ndo kam ho hun tan nyi lewna isaga no ko tana do farenga bate anda sere be ga gajangenga ka faren ni hinna nanye aganya kotan bara letran ta kata sumama tubun wasaliya nanti letran ga gilin ke farenga anga da ekonomi ambar go beri kama bugi kama kaille na anga tinya kamra ga sumama ti makunda de na ga nyillor no kure isma maka wabo hada idan kada hakan ke farin da sura da ngani. kafirin ce to ga koton ko ine kafirin ce to ga ne nyana dangan wa ba ada odo ku benu ga golli ne reform ndo commerce ndo watana odo amma sala nyana amma on ta dono min di batte de odo intarno mun batte de odo intarno jene de odo intarno wandi na bru bonon odo intarno hoy o taranga makabe dengan amma odo nyi do me basun ta tai anga ponnan ko ku gonu ga iganan ke lo kayre ngari mobil no gonde andangari ado kayre nya mobil no gonde kuni islami kullawa ahara mun tanyen do kayre ona bisle sinya wonta kenga wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina muhammad astagfirullah انك